wanda ya fi kowa matsala shi ne mutumin da yake da matsala amma bai san yana da matsala ba har yana hangen matsalar wasu wacce su zai magance musu ita kamar mutum ne mara kirki bai san ba shi da kirki ba har yana da bakin da zai iya zagin mutanen kirki yana cewa ba su da kirki daidai yake da mahaukaci shi bai san ba shi da hankali ba yana kallon masu hankali a matsayin mahaukata yan uwa mu rinka duba kanmu lokaci lokaci kada mu rinka zartar da hukunci akan abin da ba daidai yake ba da yawan mu muna kallon kurakuran mutane amma ba mu iya